Karfe biyar da minti arba'in da biyar Isidio Kalangu ke magana da daidai lokacin gabatar muku labaran Hausa mai gabatarwa mutari Muhammadu amma da farko ga muhimman kanunsu. A cikin mahimman kan labarun za ku yi cewa a yau ne hukumomin mulkin soja na ƙasar Nijar CNSP suka cika kwanaki ɗari a bisa karaga mulkin ƙasar Nijar. dalilin haka kafafen yada labarai masu zaman kansu na zandar suna nuna korafinsu A ɗaya ɓangare yankin Agades sun lashe takobin ƙarfafa cuɗayyar zamantakewa. A rahoton na musamman a yau zai yi magana ne bisa abin da ya shafi shari'a na riɓanya laifuffuka ga wanda ake tuhuma. Toma Dalla yanzu ga labarun daki-daki. A yau ne aka cika kwanaki ɗari da hukumomin soja suka karɓi mulkin ƙasar Nijar, dangance da haka kafafen yada labarai musamman masu zaman kansu na zandar su nuna rashin kusanci da hukumomin yankin. Ibrahim Malam Cillo wakilin gidan 'yan jarida reshen zandar ya yi ƙarin bayani kamar haka. de la manière dont le premier ganin yadda jawabin farko na gwamnan jiha ya yi wa 'yan jarida barazana inda ya ce duk wanda ya faɗi wasu abubuwa zai rufe shi ya dan tsoratar da mutane 'yan jarida na zandar ƙwararru ne suna aikin su cikin sanin ya kamata kuma har yanzu ban tsammani akwai wani dan jarida da ya sami matsala sai dai muna ci gaba da sa ido mu ita ce ta ganin cewa ba a dama da 'yan jarida masu zaman kansu a cikin ayyuka ba ni ina ganin a matsayinsa na magabacin jiha na farko ya dace ya tattara kowa da kowa a sami wani tsari da zai mu damar damar samun labaru mu 'yan jarida yanzu ya rage na ɗan jarida da kafarsa na su aiki da labarun ko kuma a'a akwai labaru da suka shafi ƙasa amma ba a damawa da mu muna shawartar gwamnan jiha ya duba yanzu za a fito da wani tsari da zai ba damar samun musayen labari tsakanin mu 'yan jarida masu zaman kansu na gwamnati kai har ma da na karkara da hukumomi na jiha. Même du communautaire avec euh, les autorités régionales. ƙarfafa haɗin kai 'yan ƙasa da kuma cuɗayya tsakanin 'yan Nijar shine kokowa da hukumomi na bariki da na gargajiya suke yi. Yankin jihar agade suna ƙoƙarin ƙarfafa cuɗayyar zamantakewa da yaɗa da yada da waɗansu yankunan jihohi. Abubakar Isufu wakilin sarkin Kelwayar Inata Fadat ya bayyana cewa wayar da kawunan jama'a da suka yi kwalliya ta biya kuɗin sabulu ga abin da yake shaidawa habiba ahmed na mun gode ma Allah tun da ana tattare kowa na wasa da dan uwan shi kowa na zaurin saboda dan uwan shi sai dai abin da ya kawo wani zamani kuma yanzu wanga da nan kasikin yara ce wani guntu guntun ɗauke-ɗauke mai vraiment wanda don amfe a gadar ko wanga abin da ake ana yunwa ana tsadar rayuwar abin sha a mu wajen mu alhamdulillah tun da abu ne ya zo a kama hannu biyu a karɓe shi a yi roƙon Allah shi ke maganin shi wani biri wani zanga-zanga ba gyara problem mun akwai kan wasa tsakanin buzu da bazabar mai ka buzu ya mari bazabar mai ko ba gobe wani a da kai a zamna zaman da muka san an yin shi nijar magabatan mu su kama a ci gaba da yin shi in babu lafiya babu komi Gwamna yankin jihar Difa ya gudanar da wani rangadi a yankinsa domin gani da ido da kuma yin raskunan sakamakon yanayin damunar shekarar bana. Ga jawabin gwamna Difa Ibrahim Bagadoma tare da Gidi Abdulrahman. Manufar ita ce a samar da sakamakon wucin gaji na damana a huskar kowace gunduma a tattauna da al'ummomi a kan sakamako mai inganci na ayyukan noma, kiwo da kuma ruwa na 2023 har ma da batun abinci mai gina jiki na yara, kula da wurare masu tar da ruwa da kuma tattalin kasar noma. Babban manufar wannan shiri shine karfafa juriyar al'umma wajen abinci dangane da karancin cimaka da cewa dabbobi da aka samu a lokacin damana ta shekarar 2023. a bunƙasa noman gandari a bunƙasa noman shinkafa a cikin gandari sannan kuma a tallafa fannin kiwo da cimaka da kuma lahiyar dabbobi a tallafawa al'umma da ayyuka masu ƙarfi saboda kare muhalli A wannan lokaci na ƙarshen lokacin kaka ana samun yawaitar gingimu tsakanin manoma da makiyaya har ma da asarar rayuka a wani lokaci. a yau hukumomi da ƙungiyoyi musamman ƙungiyoyin makiyaya da manoma suna kira da a girmama ƙa'idoji domin kiyaye rigingimu alhaji kwartoji dalla shugaban zauren shawara na difa da kuma ibrahim lado musa mamba na ƙungiyar makiyaya a zandar ya yi wa tarnar fude ahmed ƙarin bayani Idan mutane suka gano cewa za a cuta musu sai a nemi a yi tashin hankali, kuma tashin hankali bai warware matsala. Akwai mashara'anta da ya dace da daidaita al'amura. Ba mu kuma fatan haka, amma a shekarun baya bayan nan an samu hasarar rayuka da dama. Ba mu fatan haka a bana. Za mu tsorara matakai na ba da labari da kuma wayar da kan dukkan masu ruwa da tsaki a cikin wannan sha'ani domin yin rigakafin rigingimu tsakanin manoma da makiyaya. Zuwa ga manoma da makiyaya. makyaya ɗaya baya rayuwa ba tare da ɗan uwan shi ba ya kamata makyaya su mutunta kundayen da ke kare shige da ficen nasu haka zalika su ma manoma su tsare hanyoyin burtali da na mashaya da dukkan abubuwan da kundayen suka amince ma idan kowa ya kiyaye a gani na za a zauna lahiya kuma kowanne zai karu ɗan uwan shi Yaya za a yi rigakafi a kan rigingimu tsakanin manoma da makiyaya shine dalilin wata haɗuwa da ta gudana a namaro ƙaramar hukumar karma wanda taron ya haɗa ƙungiyoyin manoma da makiyaya na yankin jihar tilaberi moru burema bukari wakilin sarkin namaro a hirarsa da umar hama Ma'anar taro ita ce a haɗu a wayar da kan juna saboda idan ana wayar da kai to ana samun kwanciyar hankali a cikin ƙasa. Tunda duk lokacin da aka ce a haɗu a yi wayar da kai to dama ce ta samu ta tattaunawa wannan kuma babban abun alfahari ne a gare mu domin muna fahimtar juna. Idan irin wannan lokacin na kaka ya gabato zamantakewa sai a hankali mutane suna samun rashin jituwa amma mu alhamdulillahi a da'irar ta na maro muna gudanar da mu cikin ruwan sanyi babu wata matsala da muke fuskanta saboda mu ne makyaya kuma mu ne manoma mun zama ɗaya tunda auratayya ta shiga tsakaninmu in bisa ta yi banna sai a haɗu wajen magabata a mai da zance daga nan sai a yi yadda doka ta umarta tunda ga takardu nan aji amma ba a yanke hukunci wanda doka ba ta yadda da shi ba. A gaya masu noman shinkafa na konsoji birni suna fuskantar rashin sayan shinkafarsu dalilin faɗuwar farashin cimaka. wannan yanayi ya tsunduma da yawan manoma shinkafa cikin fargaba saboda rashin kasuwa wanda yana da sakamako ga kayan da suke noma. Mustapha Jibo shugaban manoman shinkafa na Sokonji Gaya ya yi wa Fadel Alu ƙarin bayani. shinkafa goyo Aikin na shinkafa ya soma bana a lokacin damana mun shuka kan eka sittin da biyar. Yanzu da muka zo kakar ta shinkafa mutanen da ke karkara har sun soma kokawa tunda mafi yawan masu sayan daga Nijeriya suke zawa. Gwamnati kuma wajen tera ne kaɗai suke saye. Yau gashi an waye gari ga mu da shinkafa amma kuma babu masaya. Ka je ka ɗauko bashi dan kai noma mai kyau kuma a zo ba a sayan shinkafa ba gashi kuma an hana a wuta da ita waje. To a gani na in dai haka za a mai yanke to noman shinkafar za a waye gari ba zai ɗore ba sun so mu sayan buhun a jika goma sha biyar har zuwa jika goma sha shida rashin kuɗi ya sa ana sayan buhu mai nauyin kilo saba'in da biyar a jika goma sha shida wannan aiko ma baya ne duk wanda ka ga ya sai da hakan to ba karamar faɗuwa ya yi ba an yi lokacin da muka sai da shinkafar a jika goma sha bakwai da rabi har ma jika goma sha takwas kai wani bi har ma jika ishirin. har ban Al'ummar yankin jihar Tawa suna jiran tallafi da gwamnati take bayarwa a harkar tiyata wajen haihuwa daga abokanin hulɗa na asusun ba da taimako na masu hannu da shuni da suke ɗauka nauyin wannan sashe sai dai ana samun tsaiko wajen fitar da kuɗin tallafin a ɓangaren ofishin minista babban likita na asibitin tawa ya miƙa kira ga hukumomi a gaggauta biyan kuɗaɗen musa abubakar na asibitin tawa ga abin da yake cewa Muna kira domin ganin cewa an ramka wa al'ummar tawa kuɗaɗe dangane da tiyatar aihuwa da ake yi kyauta domin likitar garin tawa ba ta taɓa samun irin waɗannan kuɗaɗe ba kamar sauran. Abokan hulɗa sun ba da kuɗaɗe a game da aihuwa kuma saboda a sai magunguna ne a maye gurbin su da waɗanda al'umma ta yi amfani da su a shekarar biyu Muna kira ga gwamnati da ta matsa ya domin ganin cewa al'ummomi sun sami hakokinsu. A watan Disamba ne za a gudanar da kwamɓala kokowar gargajiya a Agades a wannan shekara. Tuni an fara tankaɗe da rarraye na 'yan kokowa gargajiya da za su gudanar da kokowa a cikin duka yankunan jihohin ƙasar Nijar. A difa an fara tankaɗe na 'yan kokowa hudu ga watan da muke ciki za a kammala takwas ga wata Nuwamba. Hassan Fanta Gana, sakataren hukumar kokowa ta jiha ya yi wa Gidi Abdulrahman ƙarin bayani. Da yake tankaɗe da raye ne a mataki na jiha ba mu so mu yi kira daga difa da gimi ko bosa ba. Mun yi rukuni hudu ne domin nuna wa shugabanni cewa wannan shiri na jiha ne. Wani lokaci idan wasu magabata suka zo da 'yan kokowar su kuma ba su samu wucewa ba sai su yi ta maganganu domin kaucewa irin wannan lamari ne muka yi rukunai za su haɗu da juna har zuwa laraba 'yan kokowa ashirin ne za su haɗu da juna. Mun ji hankalin jama'a sosai cewa ya kamata waɗannan wasanni su gudana cikin kyakkyawan kyakkyawan yanayi kuma Allah ya ba mai rabo sa'a. Duniyar marubuta tana ci gaba da haɓaka tare da zuwan wata sabuwar marubuciya malama Rahinatu Bori da ta rubuta wani littafi mai suna Mareniya. da aka yi bikin kadamar da littafin a ranar juma'a da ta gabata a gidan raya al'adu na ccoj da ke nan yamai Komi ya zara Rahinatu Bori ta rubuta wannan littafi ga amsa da ta baiwa Ismail Amadu. Euh, Sunana Rahinatu buri Isufu wadda ta rubuta littafin nan Lorfilin, Cewa da Marainiya. Littafi ne da ke nuna labarin gaskiya. Za ku ga sunan tauraruwar Cewa da Hadi wadda ba wata bace illa mai mana aikin gida a shekarun baya. Wannan littafin Marainiya na rubuta shi ne saboda wani lokacin ni kaina na yi zaman maraici saboda uwata ta je karatu ta bar ni wurin mai aikin gidanmu mai suna Hadi. Shi ne ma tushen sunan littafin. Hadi, To yanzu sai rahoton mu na musamman. Aikata laifi yana sa a ƙara bankaɗo waɗansu ƙarin laifuka ga mutuna a fuskar shari'a, wanda kuma hukuncin doka aikata manyan laifuffuka yana iya hawa kan mai laifin. Sai mu saurari ƙarin bayani mai shari'a a tahir lima agak a hirarsa da Anise Karim daga Agades. Alkali me ake nihi da laihin tar laifuffuka? Tara laifuka shine kasancewar an aikata abu ɗaya amma da ke nuna cewa an tafka laifuka masu yawa da wani mutum ko wasu mutane suka yi ɗaya bayan ɗaya ko lokaci guda ya zamanto suna da alaka ko kuma a'a amma kuma wani hukuncin shari'a bai rarraba su ba. Wani irin nau'i laifuka ne suka danganta da laihin tar laifuffuka. Ana samun misalai biyu na wannan al'amari, ko mutum ya tsere don gudun tuhuma, ko mutumin ya aikata laifuka bayan juna a cikin wani ɗan ƙanƙanin lokaci kuma ba a sami damar masa shari'a ba. Yaya ne laihin tar laifuffuka yake? Tara laifuka na da huskoki biyu, akwai ƙoƙarin tara laifuka na zahiri. Ƙoƙarin tara laifuka na zahiri shine mutum ya aikata laifukan da aka tabbatar kuma kowanne laifi ne da doka ta san da shi. Misali, mutum ya yi sata a ranar Litinin, sannan a ranar Talata ya yi kisa. Sai kuma huska ta biyun, idan mutum zai aikata laifi ɗaya amma sai doka ta nuna cewa tamkar ya aikata laifuka masu yawa ne. Wani irin hukunci ne rataya kan wanda ya yi laifin tara laifuka. a game da batun tara laifuka kundin hukunta laifuka na kasar mu musamman a aya mai lamba hamsin da biyar ya tanadi cewa idan har aka tabbatar da cewa an aikata laifuka masu yawa hukunci mafi karfi shine ake yankewa wato idan mutum ya yi sata kuma ya yi kisa hukuncin da ya shafi kisa ne za a yankewa mutuna wato dai babu batun a tara hukunci duk da kasancewar an tara laifuka alkalin shari'a zai bayyana cewa an kama mutum da duk laifukan da aka tuhume su da aikatawa sai dai hukuncin da ya shafi laifi mai karfi shine ake yankewa. To la jama'a masu sauraron mu ƙarshen labarun kenan nake cewa da ku a kasance lafiya. Kuna iya sake sauraron labaru da rahotannin musamman ta hanyar kiran lambar 325 layin Airtel kyauta har so biyar. Za a cire muku dala uku idan kuka wuce haka. Sauran shirye-shirye a kan manhajar Studio Kalangu da kuke iya saukewa ta Play Store.